al'ada da ce sananna ga matashin ɗan siyasar nan kuma tsohon kwamishinan bunƙasa karkara da ƙungiyoyin gama kai na jihar zamfara alhaji abubakar abdullahi tsafi dakta tallafa al'ummarsa ta fannuna daban-daban loto-loto kasancewar bikin sallah babba ya kawo jiki ya sa hazikin ɗan siyasar raba tallafin kuɗaɗe da shanu ga al'ummarsa don ba su damar gudanar da bukukuwan na sallah cikin sa'ida. ba zan manta ba ko sallah karama an yi haka farkon azumi an yi haka kuma na san cewa insha Allah za mu dore gaba da yin haka matsawar muna da rayuwa in Allah ya so sannan ku sani yan uwa rowa tana lalata dukiya ne kyauta ita ke ƙara ma dukiya albarka da haka yanzu muka yi wannan bawan Allah kullum abinsa gaba gaba yake yi ba baya yake yi mai martaba yan doton tsafi alhaji muhammadu bawa wanda babban uban kasar masarautar ya wakilta ya dai jinjina tsohon kwamishinan bisa dogewa ga ayyuka alkhairi ga al'ummar masarautar abun da ya bayyana a matsayin abin koyi. An dai zakulo waɗanda suka amfana da wannan tallafi daga dangogon jama'a daban-daban da suka hada da 'yan siyasa da gajiyayyu da marayu da masu bukatu na musamman daga dukkanin mazaɓu da ke yankin. Ubangiji Allah kama shi da alheri, Allah kare shi ga shirin makiya, Allah kara mai ɗaukaka. Saboda babban abin da ya yi a mace hamsin bajaura da namiji hamsin bajauri ya ɗaura masu aure, yan masu kayan ɗaki, ya biya sadaki, yan masu suturar sawa ranar ɗaura aure. an yi mun gani ya ba su abinci. tsohon kwamishinan ra'ayi karkara da kungiyoyin gama kai na jihar zamfara alhaji abubakar abdullahi safi dokta ya ce sai abun da ya ci gaba a kokarin sa na agazawa al'ummar yankin daidai da aƙidar gwamna bello muhammad na inganta rayuwar al'ummar wannan jiha. akwai tallafi da zan ba mutum dubu bayan allah yanzu ma cikin bayani na to na sa sarakuna guda goma sha bakwai zan ba su abin hawa mai ƙarfi. Bukin dai ya samu halartar muhimman jama'a da dama ciki har da dukkanin ƙwayan ƙasa da ke masarautar ta tsafi. Jamilu Ibrahim Gusau,